daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murar amurka na hantsin nan ma ke gabatar da shirye-shiryen kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin voa afirka birnin ya mai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya dukkan sazangon fm ana iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin. Et jusque-là, en tout cas, que ce soit ici à Niamey ou à l'intérieur du pays, on n'a pas atteint le seuil d'alerte. Wannan da bayanin da ministan kiwon lafiyar Dr. Idi Kallame Nasara ya yi na neman kwantar ma al'umma hankali da kawo ƙarshen dukkan wata jita-jita akan maganar allobar ɗan sankarau. Wakilin sashen Hausa a niger Haruna Mamman Bako za mu kawo muku rahoton bayan labaran duniya. Ibrahim Alfahame zai gabatar da shirin ciki da gaskiya sannan ku saurari rahoto kan sharhin da jaridun jamhuriyar kamar suka yi a mako za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku yanzu sai a fara da jin labaran duniya tukuna mawasaware assalamu alaikum sakamakon jawabin da shugaban amurka donald trump ya yi wa gamayyar majalisar dokokin amurka a bisa al'ada tsohon gwamnan jihar kentucky steve bashir ya mayar da martani a martanin da ya mayar wa shugaban ya ce shugaban na amurka bai cika alkawarin da ya ɗauka ba na ganin mai karamin karfi ya shawo kan matsalolinsa haka kuma a yanzu yunkurinsa game da batun tsaro na bisa sikeli ne tsohon gwamna ya ce shugaba trump ya yi watsi da babban barazanar da ke addaban tsaron ƙasa daga rasha wadda kowa ya san cewa ba ƙaurin ba ce yayin da take ƙauracewa ma na hannun damar mu wanda suka taimaka mana lokacin mu musamman lokacin yaƙi da wasu sassan duniya ya ce wannan yunkuri na shugaba trump game da harkokin tsaro ya kara jefa amurka cikin halin rashin tsaron ya ce shugaban ya cika baki yana dabaru a kan tsaro amma sai ya buge ga yaƙi da 'yan gudun hijira da kuma baƙin haure bashir ya ce wannan shugaban ya sha suka sa'ilin da ya bullo da umarnin shugaban ƙasa kan baƙin haure kana kotu ita ma bata kyale shi ba wanda ya sa ta dakatar da shigowar baƙin haure kana ya hana mutane daga ƙasashen iraq iran syria yemen somalia da sudan shigowa ya ce yanzu haka yana nan yana kokarin sake dawo da dokar ta bayan gida domin yanzu haka ya umarci jami'an tsaro su ƙara ƙaimi akan waɗanda suka shigo ƙasar ta barauniyar hanya ko kuma suka aikata wani laifi tsohon gwamna ya ce yana da kyau shugaban ya tabbatar an bi dokar mu na shige da fice to amma kuma ana iya ana amma kuma ana iya kare amurka ba tare da dole mun yi watsi da manufarmu ko mu da aka san mu da ita ba na taimaka waɗanda yaƙi ya tilasta su bari muhallinsu. su mutumin da shugaba donald trump ya zaɓa ya zama shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ya bayyana rasha a matsayin babban barazana ga amurka a jiya talata wannan dan taliki ya shaidawa wa 'yan majalisar dokokin na amurka cewa ba ɓoyayyen batu ba ne cewa rasha ta yi yunkurin ganin ta yi tasiri a zaben watan nuwamba da aka yi a nan amurka tsohon sanatan indiana dan cost ya faɗa wa kwamitin bayanan sirri na tsaron ƙasa na majalisar dattijai cewa da alama rasha na ce. wajen kumbiya-kumbiyanta domin yin tasiri a zaben na amurka akan haka ne ya alkawarin cewa zai ba da goyon bayan da duk ya dace domin ganin an yi binciken kwakwaf game da rawar da rasha taka a cikin wannan zaɓe na amurka ya ce ba shakka wannan abu ne da ke buƙatar binciken kwakwaf domin fidda sakamako cos ɗan shekaru 73 da haihuwa kuma ɗan jam'iyyar republican ya yi wannan kalamin ne sa'in da yake gaban majalisar dattijai domin a tantance shi game da wannan mukami da shugaba trump ya zaɓe shi ya riƙe ya ci gaba da cewa ina tsammanin duniya ta gama da sani kuma kowa ya yi amannan cewa ba shakka rashi ta yi yunkurin ganin ta yi kutse cikin harkan kamfe to sai dai ko ta yi nasara ko kuma a'a wannan shine ba mu sani ba sai dai kuma wannan matsaya da cost ya dauka ba shakka za ta sa su rashin jituwa da donald trump wanda da farko yawan cakalar da binciken kwamitin tsaron wanda suka gudanar da farko a lokacin kamfe da kuma bayan kamfe domin ko rahoton farko da ofishin tsaron ya bayar dab da za a rantsar da trump din ya nuna cewa rashi ta yi kutse a cikin wannan zaɓe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jama'ar jihar unity ta kasar sudan ta kudu ɗaya daga cikin yankin da ya fuskanci matsanancin fari sun ce sun rayu ne ta amfani da cin 'ya'yan itace da kuma tsaron da ke fitowa kan ruwa har na tsawon shekaru uku su ko cibiyoyin aikin jin kai suka ce isa ga waɗannan mutane ya zame musu wani jan aiki a na tsawon watanni yayin da 'yan ƙauyen suka ce noma ya zame musu da wahala domin yawan harbe-harben da sojoji ke a yankin nasu ɗaya daga cikin shugabannin al'umma ya tattara dubban mutane waɗanda suka yi dogon layi domin yin rajistan samun tallafi daga hukumar samar da abinci da kuma unicef domin samun abin masarufi a cikin satin ta gabata dai ne hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka bayyana cewa fari ya addabi yankin gundumar lee wani ɗan shekaru 32 mai da haihuwa mai suna ray ingwen check mai yaya takwas ya ce faɗin da ake yi tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati na daga cikin dalilin da ya sa suka haifar da fari a wannan yanki nasu ya ce wannan yakin shine ya lalata dukkan albarkatun gona a wannan yanki nasu ya ce don an duba ba wani irin shuka a wannan wurin domin ko sun gaza shuka kome don haka ba su da abinci ya ce ga yaransu nan suna cikin rana suna kuka saboda wannan fari in ji cek ya ce rayuwa a wannan wuri na cike da kalubale domin sojojin gwamnati na nan na ta fada da sojojin tsohon mataimakin shugaban kasa rick macha tun dai da yaƙi ya barke a kasar ta sudan ta kudu a cikin shekarar 2013 'yan ƙauye suka gudu suka bar gidajensu wasu kuma suka koma cikin daji da zama labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc madalla hukumomin kiwon lafiya jamhuriyar nijar suna kira ga jama'a cewa su kara kwantar da hankulan su ƙasar ba ta fuskantar annobar sankarau kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da haruna mamba mabako ya aiko. Et jusque-là, en tout cas, que ce soit ici à Niamey ou à l'intérieur du pays, on n'a pas atteint le seuil d'alerte. Wannan dai bayanin da ministan kiwon lafiyar Dr. Idi Kallame Nasara ya na neman kwantar ma al'umma hankali da kawo ƙarshen dukkan wata jita-jita a kan maganar allobar ɗan sankarau. Ya yi ta ne biyo bayan wata ziyara da ya kai a wata unguwa da ake cema Fudriyar a babban birnin Yamai kuma ministan ya yi wannan bayani ne da niyyar kawar da dukkan wani zance mara karas tushe a kan wannan sha'ani abinda ya sa shugaban asibitin madam fatuma tare bako yin karin bayani game da kalman ministan kiwon lafiyar na jamhuriyar nijar to da ya zo yanzu sai ya tada kuma mun samu kamar 'yan kalilan ka na meningit ka san da mun ma da an samu dan daya biyu shikenan duk kowa sai ya tada hankali ai meningit ta zo menen mu a lokacin ma yanzu ba kamata ma a ce lokacin ya isa amma dai yanzu shikenan ru sai ka ana aika bisa facebook ana aika bisa wazab ko ina ana faɗi menajit ake menajit ake shi ko ba haka nan bane ta kamata a ce ta shiga cikin jinin mu ta mun santa babu wani abin tashin hankali ita dai hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya da ake ce ma OMS ta hiddo wata sanarwa a ranar jiya inda ta bayyana bullar cutar ɗan sankarau a wurare guda biyar a cikin ƙasashe hudu na nahiyar Afirka da sun ka hada da wurare ɗaiɗai a Togo, Benin da Ethiopia ko Habasha sai wurare guda biyu a ƙasar Ghana yayin da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya oms ta ce akwai haɗarin kamuwar allobar cutar ɗan sankarau a cikin ƙasashe da suka haɗa da burkina faso kamaru habasha ko ethiopia chadi guinea da kuma ƙasar ghana haka zalika ma hukumar ta majalisar ɗinkin duniya oms ta tabbatar da cewa tun daga ranar goma sha uku ga watan fabrairu har zuwa sa babu wannan allobar ta cutar ɗan sankarau a jamhuriyar nijar haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kamar nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. To ma sha ruwa a koma bakin aiki hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa da maimacin shirin Jama'a Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin abubuwan da Malam Lawal Abubakar wanda yake gardamar mallakin gida unguwar mai tama da wani attajiri a Abuja yake kuka kai game da wannan batu nasa shine yadda aka shafa fiye da shekara ɗaya babu wani haske a kotun da suka shiga kuma a inda shi wannan attajiri mai suna idris Usman ya ce kotun ta mallaka masa wannan gidan a makon da ya shige kotun ta yi zama kan wannan batun har ma alƙalinta ayu bello ya zartas da wasu hukumce-hukumce kan yadda za a ci gaba da yin wannan shari'a a bayan da suka fito daga cikin kotu nasiru adamu elikaya ya tutse lawal abubakar domin jin yadda ta kaya mun je kotu da ikon allah kuma alkalin ya zo yau lauyoyi na kuma sun zo kuma wani abin mamaki tunda muka so wannan maganan shi loyan um, idris osman bai zo ba sai yau ya zo kotu to turanci ne na 'yan kotu da irin namu da ba mu karanci lo sosai ba amma mun fahimci menene ake nufi shi mustapha lauyan idris osman shi ya fara tashi ya yi magana yana mai mai gaya ma alkali akan cewa wannan maganar da ake yi bai kamata ba tsaya wani bata lokaci ba asalami magana sai shi alkali ya tsaya shiru ya kalle shi can sai shiga rubutu can sai shiga rubutu can kuma sai ainihin loya na ya tashi shi ma ya yi nashi bayanin ya yi nashi bayanin yadda loyoyi suke yi alkali ya sake sa kan shi a ƙasa ya yi rubutu ya yi rubutu to shi alkali ayu bello da zai nashi fasaran shi fasaran da loyan shi idris wadda wanda ke cewa mustapha ya yi sai gafa lalle wannan maganan da yi shi alkalin bai gamsu da shi ba amma shi loyan nawa da ya yi magana sai alkali ya gamsu da wannan maganan nashi ya ce ba'an da za yi a ce da asalami wannan maganan gaba daya to ba nan sallama kowa a inda ni na sani in aka sallami magana wato an ba mai an ba shi idris gida kenan a nawa fahimtar kenan ba to amma bai sallami maganan ba sai alkalin ayu bello ya ce loyoyina na farko wanda akwai mai sunan iliya wanda su suka yi filin kes din tun da farko kuma sun yi filin kes din nan ba wasu proper legal documentation wanda ainihin court ke requiring so da ganin haka nan sai shi ayu bello ya rubutu ya rubutu ya rubutu ya ce nan papers ɗin da su iliya suka kawo kotu wanda according to the law abubuwan da ya kamata su zo da shi ya zama very much authentic wato ya zamanto hanya ne na lo sai bai shiga da su yadda ya kamata ba sai ce to wannan loyan da takardun da ya kawo da menene duk an janye su a kotu amma shi ainihin loyan nawa da na dauka ko baka ba ya je ya preparing proper documentations ya presenting a kwadin shi ayu bello na fct abuja kaji ainihin abin da muka tattauna kenan yau a kotun kawai muka bar wurin mm-hmm. me kake ganin ya faru tunda za a iya cewa kusan shekara ɗaya kenan ba a zauna an yi wannan shari'ar ba yadda ka lura an kama hanyar za a yi wannan shari'ar yanzu yadda ya dace eh akwai alama alaman ko ne shi da na so magani shi um, loyan shi wanda yake da suna idris othman tun da ake magana mai taba zuwa kotu ba ni ban taba ganin shi a kotu ba kuma ina za kuma ba ne amma yi abin mamaki sai gashi ya zo kotu kuma bayan ya zo kotu din ya yi raising oral application ban sanin kuma ke cewa da wasu ba ya yi magana da baki a kan wannan shari'an a kori shari'an wato ma'ana eh. ah, shari'ar da kuka shigar a kore ta ya nuna kenan wacce shari'ar da aka yi da takaddun da kuka yi zargi na jabu ne eh. da ita kenan za a yi amfani ah, idris ya ci gaba da mallakar gidan kenan ka ci bayani kenan to shi kuma alkalin da ya zo ya nazari sai ji na bakin shi loyan nawa loyan nawa ya mishi bayani ya mishi bayani ya rubutu ya rubutu sai ya concluding akan cewa takardun da su lauyina na farko mai suna iliya da ya shigo da shi kotun takardun da ga sunan dai wanda legally ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a sa a ciki saboda a tabbatar wannan document din is authentic ko baka ba a ko'ina aka je na doka ne to da aka lura cewa ba haka din ba ne sai ce to da takardun duk an watsar da su amma lawyer na da nake da shi wani ya je making proper arrangement na law documentations ya presenting to that same court na shi ayu bello kaji conclusion namu na yau kenan yanzu ya kake ji a ranka da yadda shari'an nan take tafiya akan wannan gida naka na gado eh ina ma Allah godiya kuma ina ma Allah godiya ya so mu fa'intar da mutane especially masu ake a kotu da shi shugaban kotu ma ayu bello da kuma wasu sauran loyi da suke zuwa kotun suna jin irin wani abubuwan da ke faruwa ina ganin in aka bi ka'ida a da samu nasara insha Allah in dai aka bi ka'ida da samu nasara kuma ina fatan su bi wannan ka'idan don su sun san ka'idan shi Idris din Idris Othman ya san gidana ne Nasiru yan Rufai ya san gidana ne Nasiru yan Rufai gwamnan Kaduna ne gwamnan Kaduna ya san gidana ne ni kan kaina gidana ne don ina zuwa in sauka a wurin in abu daga dama in kwanaki na to ya za a ce idris ya san da haka har kuma ya zo ya ce wai zai ci amanan yayana tun marigayi a allah ji rai a alhaji audu abakar shi ma ne executive director na imani aviation a lagos to at that time shi ya bude ma idris wani kamfani a madu bello a kaduna ana kiran shi risman company ka gane ko another one kuma suka sa pure technical services kaga almost two companies kenan to ana zuwa ana zuwa cewa ah, to wannan da my friends kuma na ina mobilizing din su da wasu yan resources bari in kawo su gidan iyayena a Abuja da ya rasu tun na bakowa ya sa shi a nawa gidan dukan su gaba daya da Amadu Abubakar da da Yan Rufai a kona shi mishi Salis da kuma shi Idris Osman nan suke zama nan suke zama shin tun wancan lokacin ko kuma in ce a tsakanin wannan shekara ɗin akwai lokacin da kuka gamu da shi idris ko kuma ya ma waya ko ka masa a ah, ai idris mun gamu ni ma abin ya bani mamaki a lokacin ina karanta masters a finance sai ya aiko wani akan cewa idris na kira na sai na tsaya na tunani idris na kira na akan mai rawa na ganin idris shekara na ya ce to mu je muka je na zo na same shi a ofis ya lafiya lafiya lafiya lafiya tambayin shi na farko shine me yake damuna ni kuma a zuciyana sai na ansa cikin zuciyana na ce kai ba Allah bane sai na ce na farko ban da mota na biyu ban da aiki sai to ba dama bari zai shawara da klik din shi su salis da sauran da suke yaki da su ofis in da washe gari ina zuwa washe gari ya bani avances toyota avances ka gane ko da 500,000 naira ka gane ya kuma ce ba shi particular ina ko ba ka ba zai nemi mun aiki kuma duk na ba shi bayan ya bani wannan moton akwai wani paper wani plain paper haka ka gane ko na yi indozin ka gane kan na karbi mota ko kuɗi ba yauwa ah, kan ka karba kyauta ne ko kuma ya baka lamuni ne zuwa wani lokaci ka ne ma na yi kira ne ba ni ke zaune wani lamuni menene rubutun da ke jikin takardar wato a takardar nan ah, wancan is blank ko sai na sa jan biro a sama ka gane sai na cross into the middle ka gane ko sai na sake kuma jan layi a ƙasa ka gane sai na indozing a ƙasan ka gane ko amma duk farin paper din ba wani rubutu ba wani tafin ba wani komi is just plain wannan byron ne kawai za ka ja aka raba shi a tsakiya ka tare duk wani guka soke duk inda za a shigar da wani ƙarin bayani banda wanda kai. ban da wanda na yi don duk abubuwan da aka yi dole ba su gina shaɗin. masu sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batu na gidan gadon da lawal abubakar yake takaddama kansa da wani attajiri mai suna idris usman duk abin da ya taso za ku ji kuma duk yadda ta kaya ma za ku ji a mako mai zuwa za mu taɓo batun wasu ma'aikatan kamfanin sayar da motoci na fama motors da ke jos su biyu waɗanda wasu mutane suka zo suka sayi mota daga wurinsu daga bisani aka yi amfani da wannan mota wajen tayar da bam aka kama su ana bincike yau kimanin shekaru uku kenan babu labarin su babu labarin inda suke babu labarin halin da suke ciki kotu kuwa ta riga ta ba da umarni ga hukumomin tsaro a kan su sake su tun da ba a tuhume su da aikata wani laifi a gaban kotu ba mu kasance lafiya. a kasance tare da mu ranar litinin mai zuwa don jin gaban shirin rikicin bangaren kamaru mai magana da harshen turancin sarauniyar ingila da sashen faransa yana daga cikin sharhin da wasu jaridun jamhuriyar kamarun suka yi a makon nan Za mu fara sharhin jaridu namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. Ana ta tsegunta mana cewar jami'ar UNDP ta kasar jamhuriyar Kamaru sun gudanar da wani babban taron su na kasa baki daya a fadan kasar yawunde Anda suka sake zaben shugaban jam'iyyar na kasa Bello Buba mai gari domin ya sake ci gaba da jan akalar jam'iyyar na tsawon shekaru biyar masu zuwa bayan ya kwashe shekaru talatin yana gudanar da jagorancin jam'iyyar. Jaridan Independent cewa ta yi shugaban karamar hukumar samelma wanda take jihar gudun kasar jamhuriyar kamaru a gunduman eboloba shugaban karamar hukumar etienne ya fada ragar kotun sojoji na kasar jamhuriyar kamaru tcs anda yanzu haka ake bincikensa da ruda ciki da makudan kudin gwamnatin kasar ta kamaru za mu leƙa jaridar eden anda ta labarta mana cewar shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru kuma firaministan kasar filimon yan cewa ya yi kowane karamin hukuman kasar a yanzu haka zai samu garabasar miliyan goma na sefar kasar ta kamaru domin shirye-shirye da za su yi na karban kofin nahiyar afirka wanda kungiyar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru indomitables lions suka dauko daga kasar jamhuriyar gabon firaministan ya ce za a yi haka ne domin za a zagaya da kofin birni da ƙauyen kasar ta kamaru kasancewar talakawan kasar su kashe kwarkwatan idanunsu sai kuma jaridan nouvelle expression an da rawaito mana cewar bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar Kamaru har yanzu dai ɗalibai ba su koma karatunsu ba kowace makaranta a wannan bangaren tana garkame kuma gashi za a gudanar da jarabawan ƙarshen shekara. Za kuma mu hango jaridan The Star an da ta labarta mana cewar Honorable ST Mona ɗan bangaren Ingilishi ne ya bayyana manema labarai cewar yana mamakin gwamnatin shugaba biya na rashin amincewa da bukatunsu an da suke neman cewan ƙasar ta canja sheƙa daga gwamnatin jamhuriya ta koma gwamnatin tarayya ya ce ya cancanta shugaba biya ya miƙa kai bori ya hau jaridan anadol cewa ta yi ministan gona da ci gaban karkara na ƙasar kamaru heri ayabe ayisi yana neman fadawa hannun hukumar kwato hakkin gwamnatin ƙasar ta kamaru daga hannun barayin gwamnati konak domin ana zarginsa da sace maƙudan kuɗaɗe har ma da ɓoye waɗansu na'urori na aikin gona jaridan kalara ta ayyana mana cewar babban kotun kasar Kamaru ta yanke shawarar hana wa mutane daukan shari'a a hannunsu. A yayin da wani al'amari ya faru, ministan shari'a na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Laurent Eso, shine ya bayyana haka a yayin da yake kaddamar da waɗansu manyan Antony Janar Janar a birnin Yawunde. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Germinal anda wani babban dan siyasan kasar Maurice Kanto ya yi fashin baki kan yanda demokradiyyar ƙasar jamhuriyar Kamaru take neman wargajewa ya ce idan 'yan ƙasar ta kamaru ba su yi hankali ba a zaben da za a gudanar a shekarar 2018 zai kai ƙasar ya baro muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe biyu da kusan minti 25 da rabi ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni. magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Rudanin jam'iyyar APC a jiha ta ta Yobe tsakanin gwamnatin jiha da manya-manyan jigan jam'iyyar APC ta jiha. Rudanin da yake tsakanin su. Allah ne ya so ya saka talakan Yobe. Dama idan Ubangiji ya kawo ƙarshen abu haka za a je a gama abu. Amma idan ba haka ba gwamnatin jiha da su ainihin sanatoci da raba ce ba iri tsakanin su suna rutani gwamna ya faɗa su su faɗa gwamna ya faɗa su su faɗa wannan abu sakayya ne ubangiji yake so ya saka a talakan yobe muna addu'a ubangiji duk ne son ganin bayan talaka Allah ka kawo mana ƙarshensa wannan rudani da suka faɗa Allah ka sake raba kan. dan jam'iyyar adawa ta samu nasara a kan. don haka ubangiji Allah ya saka a gidan rediyon Amurka da alkhairi na gode gidan na gode gidan rediyon muryar amurka suna na musa shehu nufari daga jihar yobe a tarayyar najeriya Salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka suna tare da yusuf bazuka mai leda gwalalo a jihar bauchi a tarayyar najeriya ina jinjina wannan kotu wacce ta ɗaure wannan hajjiya ta shirya ta haɗe can don ta tafi ƙasar saudiya don ta samu kuɗi wannan albazaranci da kuma harka da miyagun kwayoyi da 'yan najeriya suke yi musamman mata su hadiye abu zuwa ƙasa mai sarki wannan kamata da aka yi da kuma hukuncin tsaurin shekara goma da kotu ta yanke mata wannan ya yi daidai yawa ya nuna cewar a gaba akan gazin ruwa saboda haka wata matar ma ta sake hadiya a sake kama Assalamu alaikum. labarai a takaice shine mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku jiya talata rasha da china sun hau kujerar naki don taka burki ma yunkurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na kakaba ma gwamnatin sirri takunkumi saboda amfani da makamin guba kan jama'arta. wannan karo shi ne na bakwai kenan a tsawon shekaru kusan shida na yakin sirri da rasha ta yi amfani da ikonta na hawa kujerar naki don kare gwamnatin shugaba bashar al-assad kasar bolivia ma wacce mambace na kwamitin sulhun ita ma ta ta kada kuri'a adawa da matakin kasashen masar da habasha da kazakhstan kuwa sun kaurace ma to amma har an samu kuri'o'in da ake bukata don aiwatar da takunkumi. idan ba don hawa kujerar naƙin da kasashen biyu da <clears throat> masu kujerar dindindin a majalisar ba wato rasha da china daftarin kudurin da bai samu nasara ba sakamakon jawabin da shugaban amurka ya yi wa wato gamayyar majalisar dokokin amurka tsohon gwamnan jihar kentucky steve bashir a martin da mayar wa shugaban ya ce shugaban na amurka bai cika alkawarin da ya ɗauka ba na ganin mai karamin karfi ya shawo kan matsalolinsa a kuma yanzu yunkurinsa na game da batun tsaro na bisa sikeli ne tsohon gwamna ya ce shugaba trump ya yi watsi da babban barazanar da ke addaba tsaron kasa daga rasha To madalla a gaishe ka da haka Allah kama karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da lasa za ku ji wasu sabbin abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin himma ba ta garago da ladan Ibrahim a yawan yake shiryawa ya kuma gabatar. kamar na madadin ladan ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya charles hall da ya riga masa a nan nisa abu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya